نعم أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau da ikon Allah za mu tashi a tafsiri na takwas ga wata na Ramadan hijira shekara ta 1446 insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da sunayensa na Alhayyu Alqayyum ya taimake mu wajen karanta Qur'ani daidai ya tallafa mana wajen fassara Qur'ani daidai ya taimake mu wajen aiki da abin da Qur'ani yake koya mana dare da rana muna rukun Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa masu girma na alhayu alhayu. Allah ya rahama da jin kai da yafiya da gafara zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya dauki rayuwarmu mu akan imani wannan wata na Ramadan wanda yake mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi azuminmu. Allah ta'ala ya sa ya zama dalilin kafaran zunubanmu ya karbi kiyamun lailin mu ya sa ya zama dalilin gafar da zunubanmu ya karɓi ciyarwarmu ya zama dalilin samun lada ninkin baninki muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana addu'o'inmu ya kuma mana baiwa da shiga cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka a inda su zuwa ga aljanna muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana gyaɗar dogo saman ta 'ya'ya kasanta 'ya'ya tsakiyar ta 'ya'ya ya sa mu shiga cikin aljanna gobe kiyama ta kofar rayyan albarkan wannan azumi da muke yi mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci an fara tafsiri na iyaye mata kuma zai ci gaba da faruwa insha Allah a sabar da lahadi daga karfe 11 zuwa karfe 12 a wannan masallaci tare da cewa ba a hana maza zuwa suna iya zuwa amma ba sa shiga cikin kwaryar masallaci sukan iya zama a cikin extension ne na bangaren tun da akwai loudspeaker da komai da komai Allah ta'ala ya taimake mu kuma kada a manta gobe lahadi insha Allah akwai tafsirin bayan nan dai da rabi akwai kaddamar da karatun Qur'ani na ɗaya daga cikin limamai a wannan masallaci na kan salawa da kuma sallah na tarawihi da tahajjud wani Muhammad Bukar Zarami ana gayyatar kowa da kowa ya halarta kuma Allah ya bada lada a ciki na'am guda nawa ni na karanta ko ba na karanta ni na yi ko ba za ka mun kara ba ko ok an samu ƙarin midiya da ke isar da wannan tafsiri yau mun samu ya kai har guda 92 wanda yake bayyana duk darasi ɗaya da aka yi a nan wurin akwai midiya a afirka guda 92 da za su saka muna roƙon allah ta'ala ya karɓi wannan aiki daga gare mu da kuma ɗan uwa da suka ɗauki nauyin isar da wannan sako na casa'in da ɗaya shine ganduje foundation za su rika sawa a global tv nigeria daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu na dare a ce ɗaya da rabi zuwa biyu na rana da kuma karfe goma zuwa goma da rabi na dare akwai maimaici kenan ko kuma continuation sai na biyu. akwai commissioner for local government and uh, local government and chieftaincy affairs alhaji garba umar dutsen ma sardaunan ok dutsen mariko sardaunan bagudo ya dauki nauyin nagari sm 88.7 kb daga shida zuwa bakwai na yamma allah ya biya da gidan aljanna a wani allah ya sa a zai da ayyuka so da jimun ne kadari nan bana ikon Allah to Allah ya karbi ayyukan mu duka Allah ya kai mana kurakuran mu na in akwai tambayoyi sai ka karanta abin da ya sawwaka eh a cikin maybe minti goma ko abin da ya kama da haka dukkanin su insha Allah to malam mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yace please i want to know if it's permissible read the without complete the Hmm? Sorry, can you repeat it again? Please, I want to know if it's permissible to read the Holy Quran without a complete without complete clue on the person. to wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh if i understand his question correctly he asked whether it is permissible for a muslim to recite the glorious quran without proper islamic dressing a complete dressing according to his uh, eminence fadilatul shaykh muhammad bin saleh al-usaimin al-uhaibi al-tamimi rahmatullahi alayh it is permissible in islam to read or to recite the glorious quran without a proper dressing and uh, this has been answered in his uh, very popular book of Fatawa Ibn Husaymin, Volume 1, page 420, 421, 422 he spoke extensively, even with regard to women reading the Quran without a proper hijab. He said it is permissible to recite the glorious Quran without proper dressing on you. And uh, his argument is the fact that in Islam we cannot say something is forbidden without a clear evidence, either from the glorious Quran or from the authentic Sunnah of our beloved Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. And he said in this situation, there is not any evidence in the Quran to show that it is impermissible. And at the same time, there is not any authentic hadith which expounds to us that it is not permissible to pray with or to recite the Quran without a proper dressing. So, in the absence of any strong argument or evidence from the Quran and Sunnah, then ordinarily we can say it is permissible. Furthermore, he also advises that it is more rewarding if you can try to cover your body and read the glorious Quran with a proper Islamic dress. It's not mandatory but it is recommended. This is because of the fact that our pious predecessors, may Allah have mercy on them, like Imam Malik Ibn Anas, may Allah have mercy on him. Whenever he intends to go out and pray, like our five daily prayers, he used to wear his most elegant garment, most luxurious garment, in order to go and pray in the masjid. Why? Because of Allah saying, Ya bani Adama, khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. As in Surah al verse number 31. Imam Malik, may Allah have mercy on him. If he intends to go out and pray congregationally, he used to wear his mosque elegant garment, most elegant clothes. Why? In order to respect the prayer. Because whatever you respect, you dress properly before doing it. If you are invited to have a meeting with your emir, or with your governor, or with your chairman, or with your father-in-law, it is your tradition to dress gorgeously before you go and meet them. While reading the Quran, it is a conversation between you and your creator Allah subhanahu wa ta'ala. So even if it is not forbidden, even if it is not impermissible, it is recommended for you to honor the Quran and also to respect your creator Allah by dressing properly before you recite the glorious Quran. However, in a situation of necessity, where you feel very uncomfortable to do that, maybe because you are tired or sickness or any other reason, there is no harm if you read the glorious Quran with an incomplete reason. And indeed Allah is the all-knowing. Wa amin ya hayyu ya kayyo amin mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi mun gode yake cewa wannan an bar mana gado amma yayan mu shekara ta biyar nan ba a raba ba wasu daga cikin mu har sun fara korafi don haka malam kai mana nasiha in yi nasiha ko tambaya ce in dai nasiha ne ka tsallake ba ba filin nasiha ba ne filin tambaya ne a yanzu in dai tambaya ne bismillah amma in dai nasiha ne sai ran da muka zo kan ayar gado a farko ne tambaya me ya farfa kwalit ta dole cewa dan Allah malam ina da tambaya okay to shikenan wannan yayi saving the situation wannan matsala akwai fatawoyi na malamai da dama kamar lajnatu da'ima lil bukufin ilmiya a mujalladi na goma sha ɗaya sun amsa tambayoyi akan gado including halin da ke halatta a yi dileyin raba gado da wanda baya halatta kamar volume 11 wajen shafi na 441 da 23 da wannan tsakani sun amsa tambayoyi da ke da alaka da wannan da ya yi sannan ibn usaimin rahmatullahi alai a volume na nawa nufin volume na goma sha shida volume na goma sha shida daga shafi kamar na 442 da 43 volume na goma sha shida ita ce wanda suka yi magana a akan matsalolin gado abinda suka faɗa ne ce akwai halin da ke halatta a yi jinkirin raba gado akwai wanda baya halarta. halin da yake halarta a yi jinkiri na farko shi ne zama kamar dukiyar tana da yawa ba a gama tantance ta ba balle a raba ko kuma tana wawwatsa wurare daban-daban da ba haɗu ne ba ga iya raba gado suka ce wannan yana iya sa a yi jinkiri har sai an samu haɗuwarsa na biyu ya zama a wanda suke bin mai gadon mamacin bashi kuma ba a san nawa ba ne ba a san kuma ina suke ba to babu dama a cire gado sai an biya bashi To dole a yi haƙuri a yi kwamfainin masu bin sa bashi in an biya abin da ya saura daga biyan bashi shine gado amma abin da mamaci ba a biya sa ba to bai zama gado ba na uku daga cikin suka ce zama gado din watakila akwai wasu yaran da mamaci ya bar wasu mata da juna biyu kamar a irin wancan lokaci da yake da wahala iya sanin namiji ne ko mace to sai suka yi fatawa da cewa in ana kokwantar gane namiji ne ko mace ana iya jinkiri in kuma jinkirin ba a heri to sai a ware rabon namiji in aka haifi namiji a bashi in mace ne sai a bashi rabon mace sauran sai a koma a tsara raba shi sai kuma na kudu suka ce yana halatta a jinkirta idan kaman dukiyar kwaya ɗaya ne a manna waje ɗaya kamar gida ɗaya ne ba zai rabu ba ko wani shopping mall ne haka aka bar magada da raba shi ba zai yiwu ba ko wani gida da ake haya da, to a nan idan rabawan zai wahala kuma ana ga sayarwa a raba kudin babu maslaha suka ce za a ke kiran magada a yi musu kaman reconciliation ko a nemi ta jin bakinsu idan suka zo suka ce mun amince ka da araba a rika karban kudin haya duk shekara ana raba mana gwargwadon rabonmu na gado to a nan ya halatta idan ya zama da amincewarsu ne amma in mutum ɗaya a cikinsu ya ce bai amince ba to a nan mafi yadda ko duka a raba ko shi a cire gwargwadon haƙƙinsa a bashi sauran sai a banna su a hali to kaga a wannan tambayar da yake bayyana cewa akwai wanda suke korafi kula ga wannan ya bayyana kenan ba kowa ne ya amince da kada a raba ba cewa suna da sha'awar a irin wannan hali yin gaggawa wajen raba gado kamma wajibi ne saboda hatsarin da ake samu shine in ba a raba gado da wuri ba kuma dukiyar ya zama ana iya biyan ko haya ne a wani gida ko a wani shago ne ko wani abu in ba a yi sa'a ba fa wani wanda bai da haƙƙi a cikin dukiyar marayun da ya ci dukiyar ko da bai ne ba zai iya samu ya ce kuma hatsarin cin dukiyar maraya ai mun sani innal ladina ya'kuluna amwalan yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira zai zama suratul nisa aya ta goma kenan kaga wannan ya fito fili karara cewa wanda suke cin dukiyar marayu wuta suke ci ji Allah subhanahu wa ta'ala so hatsarin rashin rabawa da wuri wani zai zauna bai da laifi ya je ta cin dukiyar kuma ya je filin kiyama ya yi laifi to wannan ka'ida a irin wannan situation din tunda akwai korafi rabawa din da gaggawa ma wajibi ne babu sauki akan al'amari sai a raba in ya so in ba haka ba wanda suke da bukata a raba sai a raba nasu a basu wanda suke so a haɗe sai a bar su a haɗe kuma an bari a haɗe da Allah a samu masana shari'a alƙalai ko lauyoyi a yi rubutu na cewa ga abin da muka amince kuma kowa ga gargwadon abin da yake da shi in lokaci ya ja magadan suka rasu aka sabu magadan magada in ba a yi sa ba barna na iya kunnowa so abin da ke da muhimmanci shine a yi kokari a ga an raba yana da muhimmanci sannan in mutum ya zo gargara ya halatta a raba gadon sa ko bai raba halatta ba tun bai rasu ba magana mafi inganci shine kada a raba ta amma mutum kuma ya iya ga yana ciwo ne mai tsanani sai ya raba gadon sa wa 'ya'yansa rabon gadon yi. baya halatta mutum ya raba gado yana raye in ya raba musu dukiya bai zama raban gado ba ya zama kyauta ya musu in dai kana raye kai sunansa kyauta ba gado ba gado dole sai mutum ya ba duniya wallahu ta'ala a alam yana cikin lajnatu da'ima volume na goma sha shida shafi na ɗari hudu da arba'in da ɗaya da biyu da uku bayanan da za a same su da ma wasu wanda suke da muhimmanci ban faɗe su wallahu ta'ala ala. Allah na karshe yi to assalamu alaikum wa rahmatullah. yake suna na umar hajji usman daga jambu jihar taraba ina da tambaya ne kamar haka mutane ne a mutum ne ya manta bai yi alwala ba sai ya shiga sallar juma'a can sai ya tuna bai yi alwala ba kuma gashi yana cikin mutane su don allah malam ya yi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu kai malam Umar Alhaji kuma go daga Gembu Taraba State akwai wani littafi mai matukar muhimmanci akan matsalolin sallah ina ba da shawari ga ɗaliban ilimi su neme shi a shekara ta gabata na same shi a saudi arabia na tafo da shi mujalladi dai ne sunansa a ciki za ka samu amsar ma har ma da karin bayanai muhimmai sunansa ahkamul imama wanda i'timam fi salat wanda ya wallafa dagin sunansa Abdul Muhsin bin Muhammad bin Abdul al-Munif sunansa asali risala ne na magister wato MSc thesis ne yayi wato research ne na master da ya a jami'ar malik sa'ud da ke saudi arabia saboda muhimmancin research din da ya a master sinsa sai bayan an yi munakasha wato defense na thesis sai aka yi wasu yaji sai ba a fi aka kira da kyau a ji a buga shi da malik sa'ud saboda ya yi bincike matuƙa da gaske a kan al'amarin sallah wanda yana da matukar wahala ka ga littafi mujalladi ɗaya da ya tattara a kamus sala irinsa an buga shi a shafi 491 gaba ɗaya littafin 491 pages ne duka duka idan ka duba kamar shafi na 233 ya yi magana a kan limamin da yake yin sallah yana limanci sai suna bayi da alwala ko kuma alwalar tawarware ko kuma mamu ya shiga sahun sallah sai alwalar tawarware a cikin munakasha da a shi ne ko liman ne a wannan halin duk shi ko sai ya fita mutane su gane fa ta kife ne yi wa shari'a ba alkafura ne wai mutum yana limanci sai Allah ta warware wai yana jin kunyan ya fita sai shi ka ya mutane sallah yana dan gardi ba alwala sai mutane limanci Allah zai karbi sallah su amma shi yana da bala'i gobe kiyama shi yake cikin wahala su dai a wurin Allah za su sha dan ba su da ilimi amma ci da da ganganci wallahi abin tausayi ne gobe kiyama a wannan yace ba mamu ba ko liman ne dole ya haƙura har ma yi magana a kan ƙin liman ɗin ya haƙura yaya zai yi shin zai ja wani ya yi sallah ko zai fice alwala ya dawo a ci gaba da yin sallah <laughs> dukkan malamai sun yi ba gaggano ai an taba tsaye da sallah fiye ya halitta ya fita ya dawo har ruwa na daga a jikin sai ci gaba da sallah ko ba a samu wannan ba ai an samu magana ce ta ilimi amma abin da ya fi shahara ba za ka tafi ka je kana sake Allah ka bar mu muna jiran ka ba yawa abin da ya fi falala da Allah ka jawo wani in ka juya ka ga wani aran ma sai ka ja ke ci gaba da sallah idan ko ba a ci gaba da sallah ba ba a jawo wani ba sai kowa ya kammala sallar sa shi kadai sallar ta yi ko ba ta yi ba sallar ta yi duk wannan ya maganganu a cikin littafin ita sallar ta yi <laughs> littafin iya da muhimmanci yana da matukar Kamun imama wa itiman fi salala Sheikh Abdul Muhsin bin Muhammad bin Abdul Muhsin al-Munif yana da matukar muhimmanci littafin to idan muka duba a shafin biyu da talatin da 4 da 5 yi duk waɗannan maganganu cewa abin da yake a akan ka ne duk cunkoso sai ka je kai ko da za ka rasa juma'ar, sai ka zo kai azhar ai ba ka rasa juma'ar da ganganci ba ka rasa juma'ar dalilin ne dalilin warwarewa alwala ne ko kuma rafkanuwa da ta same ka ce ka san ka da alwala ba shine dalili kuma mu kiyaye cewa sallah da babu alwala ko kuma babu taimama a inda ya dace a yi ta wannan sallah Allah baya karba daga cikin dalilai ga hadisin da ke cewa miftahul janna as-sala wa miftahus sala al-wudu hadisin ya cikin ibnu iya cikin sunan na imam tirmidhi rahimahullah kitabu Sahara, shi ne sahara, shi ne hadisi na hudu annabi tsira da abin da tabbata gare shi na cewa mabudin aljanna sallah bi ma'ana bayan kalmar shahada sallah ma mabudin aljanna ne don bayan kalmar shahada babu rukunin musulunci da ya kai sallah ita ce ta biyu ita ma wani bangaren mabudin aljanna ne sannan maza ki ta mabudin aljanna sallah ita sallan kuma mabudinta shine alwala a ce sallar da babu alwala to ba a bude ta ba to ka zo shiga ɗakin sallah kuma ba ka da ka shiga za ka ba zai yi ba sallah babu ita idan babu alwala sai dai a halin da ya halatta a yi taimama ko abin da ya kama da haka wannan sai a yi shi in sha Allah ta'ala don haka ana ayi halin duk cunkoson jama'a ko da za ka da sallah sai dai ka yi hakuri in jama'a suka watsa ka je kai alwala in akwai masashin da za a samu juma'a sai a tafi shi yake da kyau a rika saba lokutan sallah kamar a ce nan musatu akwai masallatai guda uku nan suna sallah daya ko sha biyu da rabi nan suna yi daya san sai a ce ana yi kamar ɗaya da rabi ko abin da ya kama da haka ya zama an ba mutane dama in ba ka samu can ba kana iya zuwa can yana da muhimmanci a sallah ta juma'a don haka wallahu ta'ala a'ala shi ke nago to alhamdulillah darasi na tabbas a cikin littafin ali imrana sha Allah za mu tashi ina zaton akan aya ta 155 ne a ramma idan haka ne sai a ci gaba ba haka bane ko sai ka tashi kan aya da za a tashi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم من همزه ونفخه ونفخه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حفرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله لمغفرة من من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون الله يتكلم بابا تصلي آمين daga ya yi hallazina amanu za ta kuno kallazina kafaru wa kalli iswa da iya cikin karatunsa da na fara ji a duniya sai ya yi tasiri a jikina lokacin da wani daga cikin shugaban su ya rasu sai ya zo wajen ta'aziyya ana jira gabanin ai sai kira'a ta qur'ani a wurin a rasuwar sassa yau zan tuna rasuwar jama'a abdul nasir ne sai ya zauna ya karanta kuma bidiyo ne to karatun a wurin ina zaton abin da zan tuna shi ya fara shiga jikina na karatun kusurri don Allah ya jarabe da kaunar karatun sa matuka da gaske ko me nake yi inda aka kunna karatun sa to ana taba ne ko me ne ne sai na girgiza kuma sai hankali na gaba ɗaya ya koma wurin Allah ta'ala ya masa rahama shi ya fara karanta set din Qur'ani gaba ki ɗaya a cikin kafet a recording ɗinsa a duniya shi ya fara yi yasa kasar misira sun samar da manya-manyan malaman ƙur'ani hmm. sheikh khalil mahmud fusari sheikh siddiq manshawi sheikh abdulbasir abdulsamad sheikh mustapha ismail hmm. sheikh mahmud ali banna waɗannan manyan ƙura ne wanda a duniya kusan kashi 99 cikin ɗarin wanda ya zo bayan sai ya tafi da su ko da ba kai tsaye ba to wanda ya koya maka ya koya wajen wanda ya koya ya koya ya koya har zuwa gare su ko karatunsu da aka bi waɗannan su ake kira turakun ƙur'ani a waɗancan lokacin shi yasa ka san misrawa da ji da kai sai su ce annal qur'ana unzila fi makka wal madina annal qur'ana unzila fi makka wal madina wa qur'a fi misr suka ce ƙur'ani ya sauka a makka da madina amma an karanta shi ne a misira ya sa in ka zo za ka shiga kasar in kai wasu a ce na ka ulu wato duk abin da ka zo da shi akwai irin ka dubbai a kasar nan shi ne abin da kana ke faɗa wai ko da me ka zo an fi kano kana wanda dabo ko da me ka zo an fi in ji ba kuma gari ba kano ba amma har da makka da madina a ga kana ba kun karaya har da makka da madina ai mun samu amsa mun kuka ce gari ba Kano ba dajin Allah sai mu ce har da Makka da Madina to har yanzu ban samu bakanan da bai mun kara ba kowa ya yi yayi wafiyan yan alisa kara abinci banda Makka da Madina aka baka labar da wannan har yanzu dai na rasa ɗaya da bai yi kara ba eh kowa zai ce a ah, ban da makka da madina wani ma a madina na mazan ce hada nan wuri ya ce a badala badala na ce ba kano ya tsorata so gari ba kano ba dajin allah amma ban da makka da madina ko ban da fantami da gombe Wannan aran ma sai fada Allah ta'ala yace innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jama'ani inna ma tazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afallahu Allahu anhum inna allaha ghafurun halimun aya ta 155 a ali imran Allah yake innal ladina tawallaw lalle ne waɗanda suka juya da baya suka gudu yawmal taqal jama'an ranar haduwar jama'a guda biyu inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu lalle shaytan ne ya zamar da su saboda sashin kurakuransu amma wala kadi afallahu ankum ana ba ku labari Allah ya yafe musu inna Allah lalle Allah gafurin mai gafara ne halimun kuma mai haƙuri ne da jinkiri akan laifinmu in muka nemi yafiya ya yafe mana in muka je filin kiyama yana iya mana rahama tafsiri da wannan aya akwai manya-manyan malaman tafsirin ƙur'ani da suka yi magana a kanta na ilimi daga ciki akwai al-husayn ibn masud al-baghawi a cikin sa na ma'alimu tanzil karkashin wannan aya ta 155 imam al-baghawi yayi magana na ilimi matuka haka kuma akwai abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alayh a cikin al-jami' li ahkam quran waɗannan tafsirai guda biyu suna daga cikin muhimman tafsirai da suka kai makura wajen adalci akan waɗannan ayoyin ba tare da sun tsawaita magana mai tsanani ba da ma'ana sun kawo takaitattun bayanai amma masu ilimi daga cikin muhimman al'amura shine cewa wannan aya na farko ta sauka dalilin yakin uhud da muke magana a kansa ne cewa adalcinsu na farko shine cewa sahabbai sun kasu gida uku a wurin akwai wanda suke tare da siyayyen halitta salasalam ba su je ko ina ba ba su firgita ba ba su tsorata ba suna tare da shi a filin daga daga cikinsu akwai kamar abubakar umar aliyu radiyallahu anhu guda uku daga cikin al-Arba'a. sannan akwai daga cikin al'ashara al-mubasharu na Janna. kamar talhatu bin ubaidillah kamar abdurrahman bin auf da kuma sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu wannan duka suna wurin ba su motsa ba akwai bangare na biyu da su kuma ba su bar filin daga ba sai suka yi gudu suka haukan dutse suka tsaya saboda me saboda akwai halayen da shari'a ta ba da dama a matsa a wannan wurin a nemi mafaka ba tare da an bar filin daga ba sai bangare na uku su ne wanda abdullahi ibn ubayy ibn salul ya ja hankali su suka bar filin Uhud suka koma garin Madina suka ce su ba za su yi ba sun hakura yace to wannan aya tana magana akan bangare na uku ne banda wanda suke tare da fiyayyen halitta sannan banda waɗanda suka tsaya akan dutse ba su bar filin dagan ba don su sun sake komawa filin daga ala'ayi halin addini ya karantar da mu na dubba da filin daga idan ana yaki ga sojoji da makamantansu daga ciki abin da muka faɗa ko da a baya na farko a musulunci shi yaƙi ba asalinsa ba abin so ba ne asalinsa ba abin fata ba ne ba daidai ba ne ka ce allah ya sa a yi yaƙi addini bai karantar da wannan ba shi yasa ya ta fiyayyen halitta sannan suke cewa na ta tamanna liqa tsarin adu wa fi riwayatin fasalullah al afiya فإذا لقيتموهم فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف hanyoyi da dama ne na hadisin da gaske akwai riwaya na Imam Bukhari rahmatullahi alai, hadisi na 326 annabin mutsira da aminci sabba da gare shi ce kada ku rika begen yaki kar ku rika begen haduwa da abokanan gaba ba daidai bane ya zama burin sa ayi rikici ayi yaki ba daidai bane da Allah ka je ka duba abin da yaki yayi a kasar Yaman ka je ka ga abin da yaƙi ya yi a ƙasar somaliya har yanzu ba a daina ba duba abin da yaƙi ya yi da aka samu mutane masu rauni innocent mutane duba yadda aka musu a gaza yau shekara ɗaya da yan kai ka duba adadin jama'ar da aka kashe yara ƙanana an kai sama da mutum dubu arba'in sama da dubu arba'in yara ƴan ƙanana duba yanzu abin da yake faruwa a ukraine dalilin waka to dalilin mu yaki manzo Allah yake kada ku rika begen haduwa da abokan gaba kar ku rika fatan yaki ku rika roƙon Allah ya kare ku daga yakin amma idan yakin ya zo yake kada ku gudu ku ba ku nema bai zama dole sai an yi kamar self defense ko kuma kwato wasu masu rauni duk wanda yana wajabta mu irin yadda ake kidnapping mutane a jejeji a zauna da su wannan sai kan wajabta wani lokaci sai an tilasta jami'an tsaro sun je har wurin saboda me saboda kwato mazulumai ne duk wanda yake mazulum wajibi ne hukuma da tabbata ta kwato shi ba daidai bane a bar yan uwan wanda aka sace su suke yawo neman taro da sisi wai za su karbo su wallahi alim kwato mazulumi wanda aka zalunta wajibi ne akan masu mulki duk inda aka kwada sace mutane in ta kama a sa soja dubu goma ne su je jejin mana akwai da ya fi karfin a shiga cikin sa ne ba a kasar yake ne? me zai gagara ai ba abin da zai gagara daman waɗanda suke yakin nan sojoji biyan su ake don su yaki mu muna nan muna musu addu'a su fasa kowane jirgi su ga taimakon da Allah bai musu amma ba yaki ba ne an kwace wasu ku zauna a baya a cikin gari muna jira tukunna sai an gama su laifin a kama su me laifin ya shiga jeji to sai a bi shi jeji amma samu sauki samun su a jeji ya fi sauki da me saboda za a samu saukin collateral damage collateral damage zai yi sauki to aka yaki asalinsa ba abun fata bane ba abun ayi bege bane kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum kamar yadda yake bakara aya ta 212 a 216 so da ba abun ayi fatan ayi shi ba ne. don haka Allah ta'ala ya ce innal ladina tawallaw lalle ne waɗanda suka juya da baya kalmar inna menene hukuncin ta a lugha littauki amma a nan wurin ina ismu inna yake hmm? ina ɗaliban na hawo na allazina shine ismu inna din allazi shine ismu inna ina khabaru imla inna inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu to shi ne asalin jumla khabariya zaka kace inna ismuha shine allazina khabaruha kuma jumla ne khabariya inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu shine asalin khabar din to daliban nahwu za su gane ayat ta fito kenan mafhum don haka inna lalle alladhina waɗanda tawallau suka juya da baya Minku daga cikin ku ku sahabbai ba dukkaninku bane sai yace minkum daga cikinku. ku wannan yake bayyana adalci na addini ba shine munasabar ayar ba amma zan faɗa a takaice shine a ka'ida ta musulunci ba ka haɗa dukkan al'umma da take da'awa take kira zuwa ga addini kuma ta yi imani da ƙur'ani da kaɗaituwar Allah da annabcin fiyayyen halitta ta yadda da arkanun islam da arkanun iman ta kai miliyan ko miliyan biyu ko miliyan goma ka ce dukkanin taɓatassiya ce me dalili kana iya samun mutane ɗari batattu amma ɗaya a cikin ɗarin nan sai ka samu na ƙwarai ne shi yasa shi musulunci idan ya zo bai haɗa jama'a duk kai mata hukunci yakan yi hukunci ne akan abin da aka gina jama'a a kai mutane ɗaiɗai ku kuma bai iya musu hukunci hukunci suna zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai dai abin da suka yi ya gani ko baki ya faɗa sai alƙali ya musu hukunci akan wannan mafhum shi yasa Allah ya karantar da mu wannan cewa wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda bai ce bai ce jama'at ba kowa a cikin ku zai je gobe kiyama farda wani tsura sai ba kake kaji ba kai kaji je juma'a bane suratu maryam aya ta nawa aya ta 75 wannan daidai ne Allah ya ce kowannen ku zai zo wajen Allah shi kadai ne shi yasa da yawa daga cikin magabatan mu sun hada jama'a dukkanin ta a mata hukunci dai ba daidai bane sai dai mutane daidai ku kana ya samu wata jama'a batacciya ce amma a cikin ta akwai wanda yake shiryayye wata jama'a kuma shiryayya ne irin sahabbai amma an samu gura gurbi irin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul kaga kenan a ce hukunci ɗaya ba zai hau dukkanin su ba sai dai a musu hukunci a ɗaiɗaikun su kuma Allah ta'ala ba zai hada jama'ar gari gaba ɗaya ce matsayin su ne a'a za a kira kowa a mafi hisabi gwargwadon kansa ne ko a gida ɗaya hisabi daban-daban ne Allah ba zai haɗa dukkan gida ɗaya ce ga hukuncin ku ba sai sa mu rika adalcin magana duk inda muka saba da juna in za mu yi magana mu yi adalci irin wanda addini ya karanta adalcin magana yana sa mai faɗan gaskiya a fahimce shi rashin adalcin magana yana sa ko da abin da ka faɗa gaskiya ne ba za a fahimce ka ba Mafu, sai don haka sai ce minkum ashe daga cikin ku ba duka bane tawallau yawman takal jama'an yawma rana shine yawma uhud kenan Takal jama'an jama'an din nan musanna ne na jama'a jam'un ne jam'un wa jam'un guda biyu sai zama jam'an a ka'idar larabci biyu ba jam'i ba ne ba plural ba ne sunansa tafniya ko a ce musanna a ka'idar larabci tu ba jam'i ba ne so da plural a hausa biyu jam'i ne sai ka ce gidaje biyu gidaje uku bature sai ce two houses misali amma balarabe saboda iya magana ba zai ce maka gidaje biyu ba sai ce baitan daran dakhaltu baitaini dakhaltu daraini mafhum tayyib ko kuma yace banaitu baitaini min babin misal hazani baitan misali ke. so takal jama'an haduwar jama'a biyu shine jam'u sahaba wa jam'ul mushrikina jam'u sahaba ta hata ri'asati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa jam'ul mushrikina ta hata ri'asati abi sufyan wannan sune bangare biyu bangare ɗaya na sahabbai karkashin jagorancin cikamakin annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangare na biyu na mushrikai karkashin jagorancin Abu Sufyan to shine yawmal takal jam'an to waɗanda suka gudun nan inna mastazalla umu shaytanu shaytan ne ya zamar da kafarsu daga kalmar zallan guduwa a filin yaƙi gabanin mu wuce akwai halaye da shari'a ta halattar a gudu a filin daga akwai halayen da shari'a ta haramta kala biyu ne wuraren da ta halakar idan suka faru suna kai kamar wurare guda uku a rama ba mu misali a takaicen akwai ayoyin da kake ga suna da munasaba inda ya halatta ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar hmm. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم جهنم وبئس المصير جزاكم الله خيرا الله تعالى yake cewa ne ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum alladina kafaru zahaqan fala tuwalluhum al-adbar wa man yuwallihim yawma idhin dubrahu illa mutaharrifan liqitalin ila a wannan wurare mun samu dalilai guda biyu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadab min Allah zai zama cikin suratul anfal aya ta 15 da 16 Allah ta'ala ke cewa ya ku jama'a da kuka yi imani idan kun gamu da wanda suka bijire wa Allah so sai masa zahafan sun tunkare ku kun tunkare su a filin yaƙi sai ya ce falatu wallukumul adbar kada ku gudu a nan kuma sai yake cewa mai innan ladina tawallau kan kuma ya ce falata wani kada ku gudu idza laqitum alladhina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbar kar ku juya musu baya sai yace illa wa may yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitali sai dai mai taharruf ga yaki ya halatta taharruf ga yaki shine kuna filin daga kuna sojoji sai bullet ya kare sai kace bari kai gaggawa ka je ka debo bullet sai kai baya a guje dan nemo bullet ka dawo anan ya halatta ko bindigar ka take aiki kuma ana cikin yaƙi sai ka yi baya a guje za ka je ka inda to ɗin bindigogi yake ka karɓo waje to anan ya halatta in dai wani abu ya ƙare za ku je ku ɗauko wani ku kawo to anan ya halatta ga juya da baya au muta hayyizan ila fi'a ko kuma ya zama tim ɗin naku na yakin, an raba ku kaman group group ne na sojoji ake gaya group na sojoji kamar a ce bataliyoyi ne wani atilari ne akwai atilari kaza akwai atilari kaza misali to sai zama atilarin da kake ciki sai ka fahimci akwai rauni a ciki sai ka bar wannan atilari din sai ka koma wani atilari, amma duka a yaki ɗaya ne sai kana ga kafi amfani a can ko kuma nan da rauni ko kuma atilarin da kake ciki yana da ƙarfi bai bukatar taimako can suna bukatar taimako sai ka je can shine hayyizan ila fi'alin ya zama dai ka je ko kai reinforcement ne ko kuma wani abin da ya kama da aka anan ya halatta mun samu dalilai nawa guda biyu wannan dalilai biyu in a halin mutum ya gudu ko kuma ya juya da baya bai zama ya samu kushi a wurin Allah ba akwai na ukun su wa zai gaya mun na uku tsarin ma za ka yi ka na uku na uku shine idan adadin abokanan gaba ya ninka ku fiye da ninki biyu ku dubu ne su kuma dubu biyu da yan kai to anan ya halitta za ka kawo koyar يا أيها النبي حرض na alal fitar hmm. إن يكن منكم عشرون صابعون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله wallahu ma'a sabirin jazakumullahu khaira wannan shine dalili na uku a da farkon musulunci sai adadin siyanin kafu sama da goma ne aka baka dama ka gudu ita ce ayar farko waɗannan ayoyi guda biyu ne ka cikin amfal aya ta 65 da 66 da yawa daga cikin malaman qur'ani suna ga ta 65 din an soke ta ya ayyuhan nabi harridul mu'minina alal qital saboda adadin ya ce kaman guda ashirin masu haƙuri za su rinjayi nawa ɗari biyu kaga ninki goma ne to amma aya ta biyu al'ana khaffafa Allahu arkum wa alima anna fikum bu'afa aw bu'fa ala ikhtilafil qira'at to idan da sun shi da akan ta muke magana a nan wurin kaga aka samu mutane guda ɗari masu hakuri za su rinjayi biyu? in an samu guda dubu za su rinjayi dubu biyu to kaga a nan idan ɗari ne dole sai kun ɗari 200 gudu bai halatta ba amma sun haka sun hawa 200 ya halatta mutum in ya ga akwai bukata ya ba da ya cika rigarsa da iska shari'a ta halatta masa don ba da sai ce ya takare saboda bai dace a faranta shi da karan ba a wurin su a nan kaga sai ya zama waɗannan su ne dalilai uku na farko shine mutaharrifat za ka je ka ɗauko wani abu naka na yaƙi ya ƙare na biyu mutu hayyizan kamar enforcement na wani bataliya na uku kuma adadin su na su sama da biyu to waɗannan halayen shi ya halatta sai ce inna masta mu shaitanu bi abu ma kasabu mafhum to shaitan ne a wannan wurin ya zamar da kafar wasu wannan ke bayyana mana kuma shine hatta a zamanin annabi sallallahu ba a rabuwa da shaidan kuma hatta a zamanin sahabbai yana bayyana mana yadda shaidan ke iya kawo hari a yanzu yana kai wa sahabbai ma hari kawai su Allah ya taimake su a kansa ne ya zama ayyukansu na alkhairi Allah ya karba ya fi musu kurakuransu amma ana iya samun sahabi yana kuskure amma saɓaninmu da masu zagin sahabbai shine idan sun yi kuskuren na farko Allah ya yaka kuskuren kuma ya ba ku aljanna mu kuma ba masu kubar wanda Allah ya ba wa aljanna na biyu kuma alkhairansu ya yi wa kurakuran fintin kau ta inda ma ba za ka iya kwatanta su ba saboda in za ka yi adalci gabanin ka ga kuskure ne za ka ga alkhairai guda dubu ɗari mai iya yiwa ne ka samu wannan adadin don haka kenan wanda ya alheri dubu ɗari ya kuskure ɗaya in ka kalli kuskuren baka duba alherin ba kuma ka zo munafiki dole ne ka masa uzuri tunda shi ba ma'asumi ba ne shi yasa yace inna mastazallahum ash-shaytan bi ba'di ma kasabu kalmar bi ba'di ma kasabu kuma yake bayyana Allah yakan jarraba mutane kuma daga kuskuren su shi da in aka kauce hanya ka yi wani laifi sai Allah ya jarrabe ka ai amsar da ji aka karanta mun anan nake cewa magabata wani idan matarsa ta masa laifi iyalinsa sai ya rika kuka yana tuba ga Allah ko wani zunubi Allah ya jarrabe shi a cikin gidansa saboda ya ce bi ba abi ma kasabu wani sashin kuskuren wani ne sai Allah ya jarabe ku a dalilin wannan so inna mastazallahum shaytan wannan yake bayyana hatta a zamanin sahabban shaytan bai bar mutane ba kuma har a yau bai bar mu ba shi yasa aka karantar da mu neman tsarin Allah daga shaytan kuma sahabban ma sun nemi tsarin Allah daga shaidan ne Allah ya ba su nasara a filin Uhud daga baya har ma kana da misalan da ke nuna mana wajibci ko kuma dacewar neman tsarin Allah daga shaidan da kuma irin hari da yake kawo mana ba mu misali ko da sai ko guda biyu wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah hmm. innahu samii'un 'aliim إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير جزاكم الله خيرا الله يساك على الخير ولن مثالي قد أبي نفرقه فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله innahu huwa sami'un alimun sami'un alim ko innahu sami'un alim wannan zai zama a araf kenan a araf wacce ce ta jani innahu huwa sami'un alim ta fustilat ita ce innahu huwa sami'un alim a na cikin a arab innahu sami'un alimun da na kira kuma babu huwa aya ta biyu a arab ta fustilat innahu huwa samiul alim akwai huwa kuma akwai ma'arifa fustilat aya ta 36 kenan ko haka ne Allah ta'ala ke cewa idan nazhun na shaydan ya zo muku shaydan ya naushe ku ko ya kawo muku hari fasta izbillah ku nemi tsarin Allah shi yasa Kur'ani ya karantar da mu muhimmanci da wajibcin neman tsarin Allah daga shaydan ga addu'o'i a'udhu billahi minash shaitanir rajim iyaka taimaka mutum ya nemi kariya daga shaidan zama da alwala ka zauna ko da ba sallah na sai ba ka zauna alwala yana kare ka daga shaidan yin azkar zikirin safiya da yammaci da dare kamar yadda yake a fisnul muslim da sauran takardu cikin taimakon Allah yana kare ka daga shaidan karanta addu'o'i da suka tabbata na neman tsarin Allah daga shaidan wanda suke qur'ani na daga shi kamar rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun waɗannan ayoyi ne cikin suratul mu'minun aya ta 97 da takwas. amma sai ka cire kuldin ba sai ka ce kuldin farkon ba rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa uzu bika rabbi an yahdurun addu'o'i ne masu muhimmanci sai mu dage da neman tsarin Allah daga shaitan kuma hadisai ingantattu sun nuna cewa ko haihuwan jariri aka yi yana saukowa duniya shaitan ke rankwashin sa kaga dai dan da za a rankwasa daga fitowa daga cikin babarsa ai ka san wanda ya wannan a mugun ma farfesan mugu ne ko a mugayen na musamman ne a wannan jikin da yaro yake wannan kaso iblis haka zai rankwashe yake ka san mugunta ta kai mugunta so tun fa ka duniya da rankwashe ya kare ka kuma ka zo ka sake da shi ga ayar inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa Allah yace shaytan abokin gaban ku ne ku riƙe shi a matsayin abokin gaba yana kiran mutanensa ne don su zama daga cikin mutanen wuta sa'iri don su shiga wutar sa'ir wannan zai zama suratul fatir aya ta shida so da haka abinda Allah ya mana wasiya shine shaytan abokin gaban mu ne don Allah akwai satan an sa na halal da ya kai wannan suratul fatir aya ta shida yace inna shaytana lakum aduwwun wannan shaitan abokin gaban ku ne ku rike shi a matsayin abokin gaba yana kiran rundurarsa ne don su zama daga cikin mutanen wutar sa'ir zai ɗaibe su duka yaje da su wuta Allah ta'ala ya kare mu Allah ya riga ya ba mu amsar ya ce makiyi ne babu asalin dan basirati da ya wuce ka duniya kuma ka rike shedan a matsayin masoyi ba makiyi ba kuma bayan Allah ya gaya maka makiyinka ne so da duk abin da aka ce haramun ne ga kana kwaɗayinsa shaidan ne duk abin da aka ce wajibi ne kaga kana ba son aikata kana bin sakala wallahi shaidan ne duk abin da aka ce fiyayyen halitta ya karantar kana izgili shaidan ne duk inda ya zama ba ka da abokanan gaba sai mutanen kwarai to shaidan ne ya gama da kai saboda akwai wanda zai zana shi a duniya duk shaidancin da ake bai dame shi ba da su ne mutanen kwarai idan ya ga arama da sabuwar hula ko bacci ba zai iya yi ba to kan mutu da bakin ciki a an ka samu dama ƙara wata duka wannan shaidan ne so ana gane shaidan duk inda za ka ga haramun kana faɗayinsa yana burge ka kuma ba ka iya mintarsa haram kuma ka yadda haram ne to ka mai da shaidan best friend ɗinka ko kuma umarnin Allah ba ka iya bi to shaidan ne har sai ka raba abokanta da shi kuma wajibi ne mu raba abokanta da shaidan mafhum Wala walakadi afallahu anhu Allah ta'ala ya ce haƙiƙa Allah ya musu afuwa a aya ta 152 a baya mai ce walakadi afa ankum don Allah jigatan su habbai a aya ta 152 a ribani ce wala walakadi afa ankum haƙiƙa wallahi Allah ya muku afuwa wannan su da su ake magana mu kuma yanzu da mu ake magana wanda ba ma wurin yan baya sai ce walakadi afallahu anhum wallahi hakika Allah ya rubu abuwa to mu sai mu zarge su su an gaya musu an musu abuwa mu da muka zo yan baya ma an mana wasiya an babu labarin an yabe musu kuma sai ka da shi addini ka zarge su ka aibata su wai har wani ya zana zamanin annabi sallallahu alaihi lokacin da annabi ya rasu an sace sa aka raba aka hana iyalansa wai sabbai suka bace kuma wasu ya da wannan wai addini ne Allah wadan na kai lalace kuma a wannan halin fa ana bin sabashin dan wake sama da dubu buka biya ba duk tsokin ango su babu wanda bai cuta ba ciwa wata kadai ya ta sama da dubu biyar bai biya ba ko dan a taɓa ya sa amma shi ke zama yake magana akan sahabbai ya dauko su kisosin da gaba ba su da asali jama'a tsakaninmu da sahabbai shine Allah ya tsara musu yarda kuma mu mun amince Allah ya sa mu a jamshin su Allah ka sa mu a jamshin su Allah ka sa mu a jamshin Abubakar Umar Usman Aliyu da sauransu radiyallahu anhu wannan wallahi ba ma kyama mu ɗan jamshin su muke nema mu shiga in ba ka so wannan kai ya ba amma mu kam hmm, hmm. Allah ya samu adalce su wa laqadi kaga laqadin nan ta hakiki uku ne ma Allah yake gaya mana ya mutu afuwa kaga asalin sa wallahi laqadi ne kaga akwai ismul jalala muqaddar ga lamun ga qadi litahaqi guda nawa guda uku wa laqadi afa anhum Hakika wallahi Allah ya musu afuwa wa laqadi afa Allahu anhum wallahi hakika Allah ya musu afuwa Allah da kansa ya ce yayi kuma ya kira sunansa bai ma gina afuwar akan mabniyul lil majhul ba mabniyul lil ma'ruf ne Allah din ya musu kuma qur'anin maganar Allah ce ya ce a cikin su ma wanda suka danyi kuskure Allah ya yafe musu ya musu afuwa ma'anan afuwa shine wato abun da aka ce kayi ba kayi shi daidai ba sai aka yi me sai aka yafe maka to shine afuwa akwai bambanci tsakanin afuwa da gafara gafara abu ne aka ce kada ka yi sai kafar ka ta zille ka to an yafe maka gafara ne afuwa kuma umarni aka baka da ka zo sai ka gagara yi daidai wa daida in aka yafe to an maka afuwa ne shi yasa dukkanin su biyu suka zo a qur'ani doba cikin ko da amanar rasulu sai ce me wa afu anna wa ghafir lana warhamna anta maulina فانصرنا alal القوم الكافرين wannan kai magana ta kare na bakar kenan ko gidan kowa akwai kaga sai bambanta afuwa da gafara da rahama dukkan su uku a wuri daya mafhum tayyib inna allaha lalle allah ghafurun mai gafara ne so da ka duk abinda allah ya musu gafara ne don haka wanda ke bayyana kuma akwai alaka tsakanin afuwa da gafara <coughs> siffa ce ta Allah afuwa da gafara dukkaninsu ghafurun nawa yazo a qur'ani harama isa isa su da sai ma ya arba min su da shiru ghafurun guda 71 a qur'ani ghafurun babu alif da lamu guda 52 al-ghafuru guda goma sha ya zama nawa 63 sai lagafarun guda takwas 63 ga takwas ya zama nawa 71 sun fito 71 dai aran ma gafurun 52 al guda nawa guda goma sha ɗaya an zama nawa 63 lagafarun takwas 63 plus 8 saba'in da ɗaya ai ya fito ko yawwa halimun guda ne a ƙur'ani <laughs> guda goma sha ɗaya ne halimun a ƙur'ani menene ma'anan halimun hmm? wa huwa alhalimu fala ajilu abdahu bi uqubatin li yatuba min isyari kamar da ibnu qayyim rahimahullah ya faɗa cikin wakensa. yace wa huwal halim Allah shine halimun fala yu'ajilu abdahu baya gaggawa punishment wa bawansa bi uqubatin dalilin wani da uquba saboda me li yatuba min isyani dan bawa ya tuba daga zunubi ma'anan halimun Allah mai tsananin hakuri ne da baya kama mu daga mun yi laifi yanzu kadar a ce daga kai laifi zai kama ka ai da yanzu a cikin mu saboda tsabar kama wani wani gurgu ne makaho ne kuturu ne kurma ne duk an hada masa amma sai ga mutum yayi laifin yayi wanka ya fito ya sa turare wallahi ba za ka gane mai laifi bane shi yasa Ibrahim bin Yazid bin Qais an-Nakhai allah ke cewa law kana li dhunubina rihun labaja lasana yace da zunuban mu suna ɗoyi. wanda muke a kuskure a ɓoye ya ce wallahi da ba mai iya zama da mu saboda ɗoyinsu ba zai bari a zo kusa da mu ba amma zunubi baya ɗoyi saboda me saboda Allah alhalim ne sai ka yi zunubin ɗoyi ka wanke jikinka ka sa tare ka fito a rika jin kanshi ba ji ɗoyin ba so halimun iya bayyana haƙurin Allah ne na baya damkar mu daga yi. har ma a yi jinkiri in ka tuba har ma sai a mai da kuskuren ya zama aikin lada a yi allah allah ne wa zai mana wannan gasa in ba allah ba sai adin ma sai a mai da shi ya zama aikin alkhairi la ilaha illallah muhammadun rasulullah lalle allah alhalim ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله تعالى أعلم